sun hada da shugaban ma'aikatan fadarsa Abba Kyari da babban spetan 'yan sanda Ibrahim Idris. Akwai kuma gwamnan Kano Abdullahi Ganduje da na Zamfara Abdulaziz Yari da na Bauchi Muhammad Abubakar. Sai kuma Abubakar Bello na Niger da nyisan Wike na Rivers da Atiku Bagudu na Kebbi. Tun a ranar bakwai ga Mayun 2017, Buhari ya tafi London domin duba lafiyarsa bayan da ya ba da riƙon ƙasa ga mataimakinsa. Daɗewar da ya a Landan ta janyo cece kuce da gutsuru tsoma a faɗin Najeriya. Bayan da ya cika kwanaki casa'in da tafiya ne wasu 'yan Najeriya ƙarƙashin mawaƙi Charlie Boy suka fara zanga-zangar ko ya sauka ko ya dawo wato hashtag resume or resign a turance. Bayan kwana biyar da fara zanga-zangar tasu ne wani magoyin bayan shugaban ƙasa Goodluck Obi ya jagoranci gangamin kira ga Buhari da ya yi zamansa sai ya warke. Lokacin da masu hashtag resume or resign suka ziyarci kasuwar Wuse da ke Abuja faɗa ya kaure tsakaninsu da masoyan Buhari. Rikicin sai da ya ja ka rufe kasuwar saboda lamarin ya koma na ƙabilanci. Ba dai wannan ne karo na farko da Buhari ya tafi London ganin likita ba. Watanni takwas da kama aiki, shugaba Buhari ya bar Najeriya ranar biyar ga Fabrairun 2016. A wannan karan sa biyar a London yana ganawa da likitansa. Bayan watanni hudu cif wato ranar biyar ga Yunin 2016 ya koma London neman maganin ciwon kunne. A ranar 23 ga Janairun 2017, Buhari ya sake koma London da zimmar dawowa Najeriya ranar 6 ga Fabrairu. Sai dai ana gobe wa'adin ya cika wato biyar ga Fabrairu sai ya aiki da majalisar dokoki ta ƙasa wasiƙa cewa ya ɗage dawowar har sai abin da hali ya yi. Bai dawo ba sai goma ga watan Maris bayan shafe kwanaki hamsin yana shakar iskar birnin London. Bayan kwanaki hamsin da takwas da dawa ne kuma shugaba Buhari ya sake koma London ganin likita. A wannan karan bai faɗi lokacin dawowa ba, amma ya ce da zarar likitocinsa sun sallame shi zai waiwayi gida. A rana irin ta yau ne kuma, wato sha tara ga Agustan dubu biyu da goma sha bakwai ya dawo Najeriya bayan shafe kwanaki ɗari da uku yana fama da jinya. Sai dai duk da dawo basa, shugaban ƙasar sami shiga ofis ɗinsa ba. A cewar kakakinsa, Malam Garba Shehu, ɓeraye sun yi ɓarna sun lalata ofishin. Don haka, sai da aka biwa kamfanin Julius Baga